الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan aka yi uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na ilimin furu'a a cikin wannan littafi na matnun risala wanda fadilatu sheik abu muhammad abdullah bin abi zaid alqirawani rahimahullahu ta'ala littafin da ya kunshi bayanai dangane da matsalolin fikihu a bisa matsabar al'imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a ɓangaren littafin da yake bayani a kan matsaloli na ciniki na saye da sayarwa za mu taki a darasinmu na hamsin da hudu daga inda malam yake cewa wasu ba wasunna'u nuna lima gabu a amiluhu bi adirin au bi gairi adirin masu sana'o'i masu sana'o'i bi ma'ana daban-daban daminuna masu yin lamuni ne masu biya ne lima gabu alaihe abinda ba sani ba shi ne lima gabu alaihe abinda ba sani ba amiluhu bi ajirin au bi gairi ajirin shin sun yi aikin nan da kuɗi ne wanda za a biya su ko da taimako suka yi wani mai gyaran wuta ya zo zai wuce sai aka ce ga wutan masallaci ta samu matsala bismillah da Allah ka zo ka gyara mana nawa za mu biya ka sai ce a'a ni na ganin ba sai kun biya ba tun da masallaci ne zan yi fi sabilillahi ya zo yana taba muku transformanku ko yana taba muku mitanku ko ya taba wani waje sai ya subuce ya bata wani abu wanda shi bai sanya yake ba to ko da fi ya yayi zai biya barai eh, da gaske to ya kaga gara ma yayi da kudi ya muku gyaran ku biya ki kudin sa sannan abin da ya bati ya biya wannan na buga misali da masallaci saboda mai yiwa very easy a gane amma wanda ya gwada ko da kai ne ka dauki buhun masaranka ka kai wa masu nikan nan ajiya a surfe bayan an surfe a nika maka da aka surfe garin yaya ko an zuba ruwa da yawa ne ko menene ana tsammanin za a samu rabin buhu na gari sai aka samu kwatan buhu na gari ya baya da za a ce masara buhu guda a nika a samu kwata sai ka zo ka rikice ka ce kai gaskiya ba ka yadda ba to me wannan shagon injin nikan ko jagoran dole ya biya ka amma in tun da farko an gane akwai matsala sai mai gyara ya karba sai kuma matsalan ta faɗaɗa to kaga wannan kuma wani abu ne daban sai dai idan wajen gyaran matsalan ne maimakon ya gyara sai ya ƙara matsala to wanda ya gwada bai kware ba karambani ne ashe ba a yayi shi aka baki satifiket ba ya zo ya fara gyara ko ya zo ya fara sana'a kwarai da gaske domin wani lokaci akwai binciken da za a yi domin saboda mai la wa wala babu cuta babu cutarwa in an gane akwai sakacinta to kaga wannan baya da za a yafe masa saboda haka in ba san da shi ba to abin da ake tsammani wani kuskure ne ya je ya bata wajen ko da kuwa an kawo masa wannan abu akwai matsala a ciki ina fata an gane sai dai idan kun lura abinda mai risala ya ambata mana a nan ba cika amfani da shi ba yanzu za ka zo kana fama da motanka ko da makin ɗinka ka ba da wani wanda ake kiransa injiniyan fili Eh, injiniya saboda bai saboda tsaban karambani da ya zo ya warga zama kindin wajen hadawa aka samu matsala ko janareton ka ya wargaza wajen hadawa aka samu matsala ko motar ka maimakon ya gyara sai ya daɗa rusawa to mafiya yawa a yanzu ba a cewa su biya amma a ka'ida duk mutumin da ya bata maka wani abu wanda ba a san da shi ba to mai gyara dole ya biya ko da ko wannan gyaran an yi ne wato fi sabilillahi balle kuma a ce ya karbi ainihin kudin aikinsa ina fata an gani shi ne wasu na'o nuna da hausa mu muna karantawa Lami nuna. masu lamuni laminuna lima gabu alaihi amiluhu bi ajirin au bi gairi ajirin wala da mana ala sahibil hamma amma kuma babu biya a bisa wanda yake da banɗaki, dakin wanka dakin ban abato ba haya toilet irin wanda ake yi a bakin hanya din nan saboda haka ka zo ake kai baka san menene da ajiye kanka akwai kudi a ciki sai ka ajiye kun za akwai bayan gidan da yake a matsayi yake in kana da wata jaka ma ba za ka samu walwala ba sai ka ajiye a kofan wajen malamai suka ce ko ka ce ma waɗanda suke kulawa ga kayanka ka ajiye don a ka'ida shine ka shiga da kayanka saboda haka ka ajiye ko ka shiga da kayanka ka rataya ka gama biyan bukata ka zo ka biya su bayan ka biya su sai ka tuna ashe akwai jakanka da ka dawo sai ka samu wani ya dauke to ba wanda za ka tuhuma ba wanda za ka yi claiming din wannan abin sakacin ka ne kamata yi ko kaki ka yi ko fitsari ka yi jakanka tana manne da kai kuma gara mutum ya koyi wannan musamman ya tafi saudiya kwarai da gaske ka koyi wannan duk abinka yana makale da kai saboda akwai mantuwa akwai wahami akwai gajiya akwai rudewa akwai rikicewa za ka iya ajiyewa inda ka ajiye ko ka rike lamban ka zo ka rikice dalilin da ya sa za ga takalma da yawa a masallacin haram ya ke fitar da su kenan warai da gaske ake fitar da su a motan shara sai an cika motan shara da takalma saboda kowa ya je ya ajiye nasa ya rike lamba ya taso wani wuji-wuji ya ɗauke shi ko ba wuji-wuji sai ka zo ka gagara gane wajen kuma irin wannan silifas ko menene za ga kusan duk iri ɗaya ne in ma sandal ne irin na najeriya ka je da ke ko irin na togo ka je da ke me yiwa za ka rikice ba za ka gane wajen ba su ko masu shara sun ga ya ɗauki wani lokaci ko wajen abin ya takura wa mutane tattarawa kawai za su yi su je su zuba a bola sai ga mota guda ana kwasa to don haka idan ka je ɗakin wanka ka ajiye abinka to ba yadda za a yi idan abin ya ɓata ka zo kana claiming wannan ya haɗa hada masallatai idan ka zo da abinka a masallaci ka zo ka ajiya waje Do za ka ajiya a waje waye za ka baki ajiya dan agaji dan agaji za ka baki ajiya sai ba aikin da ya kawo shi ba kenan yanzu ko waɗanda suke zuwa da ababen hawa su zo su ajiye a hannun yan agaji yan agaji ya taimakawa suke yi domin kana samu matsala kuma dan agajin aka zo aka ajiye babura kaman guda 20 ko 30 ta yaya za a iya gane wannan na wani ne wannan na wani ne eh yana da wahala amma akwai wuraren da su suna ba da lamba ko da masallaci na kaba ko masallacin madina akwai inda za ka je ka yi ajiya sai su baka lamba sai su baka kiɗin wajen ko su baka da wani abu a hannu ina jin kamar mutane suna batar da kidin ne ke za ba su ba da kidin sai su baka wata lamba to in ka zo ka gwada wannan lamban matukan ka ba da wannan lamban ko kai waye to za su je daidai wannan lamban su saki su ɗauko abin da aka ajiye su bayar to kaga wannan taimako suke yi da wa irin wannan ne idan abin ka yi bata to mai yiwa za ka iya daga jijiyan wuya saboda akwai hukumomin da za su iya ce a biya ki amma su ma taimako suke yi don haka yin ka zo masallaci ka ajiye abu ya bata to dan agaji za ka ma ko liman ko ladar ba wanda zai biya wala da mana ala sahibi safina haka ma wanda yake da jirgin ruwa kun san da suna shiga jirgin ruwa musamman ba saba shiga ba inda za a je kaya ma aiki ne to ka ɗauka ko mota ko jirgin sama ko jirgin ƙasa in ka je ka ajiye kayanka ka zo ka rikice ko ka samu an ɗauke to direba ba zai biya ba kamata yi ka rike kayanka ka zauna da shi ko immediately ana sauka ka je ka bi kayanka saboda ana samun barayi a cikin ababen abin hawa wanda suna lura da irin abin da ka zo da shi ka ajiye in sun ganka baka damu ba ko ka gafala sai su zo su dauke don haka direban wannan abin hawan ba zai biya ba shari'a ba ta ce masa ya biya ba wala kira alahu illa alal bala to ba sai ya sake dawo da mu maganan haya sai ya wato baya da wala kira alahu illa alal bala ba a haya sai bisa isarwa wato kaiwa matuka shine mutum sai ya kai inda yake so ya kai sannan sai ya biya yanzu masu gidajen haya sai an biya su kafin eh, me yasa masu shaguna sai an biya su kafin a zauna a shago me yasa za ka sa mutum sai ya zauna ya ke kara ya gama zamansa sai ya ce zai tashi kudinka kuma ya ce baki eh, amma duk mutumin da ya ɗauki kudinsa ya bayar na kara guda sai wata kida ka zo za ka sayar da gidan to dole ka mayar masa da kudin wata kida ko wanda ya saya ku yarjejeniya da ki dole ya basu su karasa wata kida wannan ita ce ka'ida in ka karbi kudi dole sai ka ko da gidan ya rushe sai ka nema musu wani waje ina fata an gani to amma an bai biya kudi ba sai gida ya rushe shi kuma ana bin sa baki zaman da yayi sai ya biya kwarai da gaske to wala qira'a lahu illa alal bala wala ba'sa bi sharikati bil abdani to kuma za mu shiga maganan haɗin gwiwa shine na kamfani haɗin gwiwa na kamfani ya kasu kashi biyu waɗansu kuma suna cewa kashi uku kashi na farko a wanda ake yi da jiki ka yi participating yi participating na biyu kuma akwai wanda ake da dukiya ku haɗa kuɗaɗenku domin a yi hidima na uku kuma akwai wanda su za su ba da jikinsu waɗansu kuma za su haɗa kuɗaɗe sai kasance masu shayar kowa yana da irin abin da yake da shaya a kai wani zai ba da ginin kamfani wani zai ba da kayayyakin ayyuka wani zai zo da jikinsa yana aiki wani kuma yana cikin kamar da yadda ake a yanzu to amma anan ya ambata mana manya-manya guda biyu waɗanda suke su ne muhimmai ya tsaya ya ce na farko wala ba a sabi sharikati bil abdani babu laifi a yi musharaka wato da gangan jiki iza amila fi mawdi'in wahidin amalan wahidan aw mutaqariba da sharadin idan suka yi aiki a wuri daya kuma suka yi aiki iri daya ko kuma wanda ya kama da juna to anan malamai da yawa suka ce malam ya matse a yanzu ana samun kiyasi akwai kiyasin da ake yi duk mutumin da ya ɗauki gini ya bayar ƙwararru idan sun zo za su ce wannan gini a shekara za a ba da hayan kazami to sai a rubuta shi ne shayansa wanda ya kawo kayayyakin aiki ko na'urori ko injuna shi ma sai a ce kaza ne kudin hayansu su kaza ne inda za a ba da haya sai a rubuta wani ki kuma ya kawo tsaban kudi sai a ce kaza ne mafiya yawa hale-halen da ake yi kenan sannan darusoci suna nan su kuma sai su libi ma'aikata mafiya yawa ma'aikata biyan su ake yi ba wai aka zo a yi musharaka ne da ma'aikata idan an je karshen wata aka samu riba a raba da su ba mafiya yawan ma'aikata ba su yarda da wannan saboda ba su da karfin da za su yanka ina fata an gani to irin wannan in dai na gangan jiki ne wannan ya zo ya aiki wannan ma ya zo ya aiki kuka hada gwiwa aiki iri daya to a karshe idan an zo za a yi raba riban daidai wa daidai ko kuma gwargwadon aikinka gwargwadon riban da za a baka gwargwadon keyanka gwargwadon riban da za a baka ina fatan gani wata juzo sharika bil amwali ya halatta a yi musharaka wajen dukiya ni zan ba da miliyan daya kai za ka ba da miliyan daya wancan zai ba da dubu ɗari biyar wancan ma ya ba da dubu ɗari biyar wani ma sai ya zo da dubu ɗari biyunsa yana ce da Allah kusa ne a ciki duk sai a rubuta amma idan an zo raba riba akwai bambanci gwargwadon kudinka gwargwadon shagalinka eh haka ke fada ko gwargwadon kudinka gwargwadon shagalinka ala an yakuna rifu bainahuma wato bisa ya kasance riba a tsakaninsu bi kadari ma akraja kullu wahidin min huma gwargwadon yadda kowane ɗaya daga cikinsu ya fitar da abin da ya bayar sai a dubi percentage to da wannan ne za a yanke hukunci shi yasa ba sai an samu daidaituwa ba ko da wajen aikin jiki ne idan ni zan yi 24 hours kai za ka zo kai awa goma sha biyu ai albashi akwai bambanci ko ba bambanci akwai bambanci eh, akwai bambanci wala amalu alaihima sannan aikin yana kansu بقدر ما شرط من الربح لكل واحد gwargwadon yadda suka sharɗanta na ainihin riba ga kowane ɗaya daga cikinsu gwargwadon yadda suka zayyana riba to haka za a tafi a kai to magana akan abin da ya shafi musharaka ya kare kamfani sai dai kuma idan muka je wajen musaqat nan ma zai sake ambato mana musharaka duk musharaka tana shiga bangarori daban-daban bayan kamfani ana iya haɗin gwiwa wajen noma bayan wajen kasuwanci ko ba hada gwiwa wajen noma ana haɗawa. wajen kiwo ma ana haɗawa. duk waɗannan suna daga cikin musharaka haka ma wajen tonon kuza ko kuma ainihin zinare ko azurfa nan ma akan haɗa gwiwa shi ma ya fi kama da kasuwanci to amma zai faɗa mana maganan noma kuma a can gaba domin a da sun ɗauki harkar noman nan yana da muhimmanci kwarai da gaske yana da muhimmanci ainihin to anan magana musharaka kun san babu aya kai tsaye wanda ta ambata sai dai Allah tabaraka wataala yace wa hum shuraka'u fi thuluthi eh wal zakari mislu hadhil unthayayn akwai musharaka a ciki abinda dai kawai ake gudu shine zalunci kada mai karfi ya zalunci wanda yake na kafa Ya sa aka ce wanda ya bada miliyan ɗaya da wanda ya bada dubu ɗari biyu idan an zo aka samu riba to a raba daidai gwargwadon yadda kowa ya bada kudinsa idan kuma wannan ya yi aikin kwana wannan ya yi aikin wuni da kwana to kun ga idan an zo rabo nan ma za a raba gwargwadon yadda kowa yi wahala shi ne bambanci wannan ya halatta inda babu zalunci a ciki sai kuma mala ya kawo mana matsala ta gaba ehm, ko da ke zan yi tsallake ne ko wala ya zo an yaktali fara mali wa ya sauya fi rufe sai dai bai halatta uwan kudi ta yi daidai wato ainihin capital capital capital ita ce uwar kudi ya yi daidai sannan kuma ta riba eh, an yi talifa wato su yi saɓani sannan ta riba kuma daidai ne ni na ba da miliyan ɗaya kai ka ba da dubu ɗari biyar a ce to a zo a raba riban daidai bai yi ba saboda mai saboda eh waye aka kwara yawa wanda yake da miliyan da yake aka kware ki ya za ka ce ba daidai ba ne to amma idan na ba da naira miliyan ɗaya kai ka ba da dubu ɗari biyar sannan za ka yi aiki cikon dubu ɗari biyar idan aka samu riba mu raba daidai daidai ne daidai ne saboda ni ba zan yi aiki ba na bada da kuɗi kenan ina fata an gani saboda haka za ka ba da dubu ɗari biyar kai sannan kuma za ka ba da gangan jikinka shi ma kai sai eh, za ka yi aiki kenan to idan an yarda da amalan ka za a iya barin maka haka ai mafi yawa akwai yan kasuwan da suke yin haka eh. wannan kenan to sai kuma ya haɗa mana da alkiradu والقراد جائد بالدنانير والدراهم to kiradi din nan ban sanya za a با ba حدن haɗin gwiwa na kasuwanci amma ɗaya zai ba da kuɗi شي ɗaya shi zai yi ɗawainiya shine kiradi mafiya yawa mu da hausa muna ce rance alhali ba rance ba ne ba rance ba kiradi a wani waje rance ne amma a nan ba rance ba Shi ne zan ɗauki bari yi bayani tun da wuri saboda sun maka karanta mu fahimta da kyau wato za ka samu wani bawan Allah sai ka ce to wani ni na ga kai kana da kwarewa wajen harkokin kasuwanci mai yiwa kana sayan dabbobi kana sayarwa ko kana sayan kayan doki kana sayarwa da ya kai ka kware wajen sayan kayan doki da kayayyaki na sarakuna to zan ɗauki jari in baka ka je ka yi business nan da wata shida ko shekara guda idan ka zo sai mu zo mu raba riba wannan da hausa mai ake kiransa tsaron ma a karama gallon eh, da larabci kiraji ne da hausa sai dai tun da na kai ka fi ne dama-dama a hausa eh ok da hausa ko kirada ko? eh kirada ina alhaji musa dan gombe ina yake a'a yau ya makara eh ina yake ko za ka gwada mana wani wane ne zai yi? wannan kasuwa ne zai mana bayani wanda yake hada-hada kowa ya noke saboda ba da zakka ko ko ba da sadaka akwai mutanen da suke daukan kuɗi su bayar a je a yi harkan kasuwanci a zo a raba ba. kun ga wannan shine abinda nana khadija take yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin ma ko manzon Allah annabci manzon Allah ma yake da cikin wannan saboda haka ba a yi sai da amintaccen mutum sai da amintaccen mutum wanda za a baki ainihin kudi wani lokaci ma waɗansu mutane sukan ba da kudin Allah ba su rubutawa sai dai yanzu cuwa-cuwa ta yi yawa wallahi komi gemun mutum idan za ka baki kudi ku rubuta komi gemunsa saboda tsabin tuwa-tuwa amma da su sukan samu mutane ne waɗanda yake amintattu kwarai da gaske ka dauki kamar miliyan goma a baka ka yi kwatano ka je kai ta juya kudin sai bayan shekara guda kuma za ka dawo ka ce ga miliyan goma ga riban miliyan biyar da abincinka da abin shanka wani lokaci har da ɗinki ma idan ya kama da waɗansu abubuwa duk za ka yi a cikin bil adli da adalci ba sai an yanke maka ba kai da kanka za ka yanke saboda amintattun mutane amma yanzu ina wani sai ka dauka ka bashin ya tafi masu sai rikice ya ce ba abin nan ba mutane da yawa mun yi haka da su warai da gaske ba mamaki wani ma yana cikin masallacin nan yana jina ji Allah ka gyara ba yadda za a yi mutum ya ɗauki kuɗinsa ya baka ka je kai ta bundun-bundun ka ƙara aure eh da kun wata mata tana zuwa da arziki wata mata kuwa arzikin take tafiya da shi kwarai da gaske sai addu'a Allah ya kyauta to irin wannan ƙirada din ya halatta bidananiri wadarahim amma yi da dinare da dirhami saboda mafiya yawa da kudi yake yi ko da abin da yake na kudi don anan ya ce wa karawar hibi ni niqari zahabi wal fidda an yi sassauci cikinsa da ainihin dusa ko burbuɗe na zinare da azurfa bi ma'ana da kuli yake yi shine kamar yanzu ka ɗauki miliyoyin kuɗi na Najeriya ko ka ɗauki dola ko wani abu ka ba da mutumin yana harkan dabbobi kaga dabbobin zai je su yana harkan kayan abinci yana harkan zannuwa ko ya dudduka yana harkan abu kaza kudi ka baki capital din shi zai je ya yi da barbarunsa tun da an amince masa lokacin da ya zo aka samu riba shi kenan sai ya zo a raba riba amma fa ku sani idan aka ba da mutum uwar kuɗi aka je aka samu matsala in ya zo zai biya kwarai da gaske zai biya sai dai idan shi wanda ya ba da uwar kuɗin ya yafi zai biya ya sa ake kiransa kamar rance ne aka bayar an ba ka rance ka je kai harkokin kasuwanci amma in ka samu riba ba za ka ci kai kadai ba musulunci ya yarda da wannan yasa za ku ga koda jaiz ban sun fake da wannan bankuna da musulunci sun fake da wannan duk da cewa lokaci za ga akwai dan wani abu haka a ciki saboda mutane suna dabara mutum zai zo da an completed gini dinsa zai gwada su zo su yi kiyasi wanda nawa ke so menene kofofi kaza su ce ka je wajen wane ka karba mu za mu biya ki haka yake yi saboda ba za su dauki kudin su baka ba kamar za su tsawwala maka sai su haɗa ka da wani wani lokaci ma za su ce kai za ka kai mutu sai su ɗauki kuɗin sai su baki kai kuma sai ka je ka samu wani sai ka ce ni fa dama ba waɗannan kayayyaki nake so ba ni kuɗi nake so ka bani da yawa mutane suna halakar da kansu akan haka saboda duk kayan da za ka karba din an kara masa kuɗi in ka je ka ce su baka kuɗi da ƙari wannan riba ne ba za su baka ba to bari ka je ka ɗauko wani wanda yake business din abinda kake so sai a je ku haɗa baki da shi shi kuma yana ganin akwai sassauci da zai samu sai ya ɗauki kuɗi ya baka to shi ma bai daidai ba kai ma ba kai daidai ba ina fata an gani to don haka idan za a bada wannan kirada ko kiradin to za a iya baka kulin maimakon a baka ne ka je ka samu riba ki sai ya gaba zai iya ba sai ce bari ya baka kuɗin ka je ka yi harkokin kasuwanci ku da bari ba sai ka je ka yadda to kaga idan uwar kuɗi ya tafi ai dole ka biya Usman bin Affan radiyallahu anhu akwai wani wanda ya zo wajensa yace yana son aron kuɗi yace aron kuɗi me zaka yi yace kasuwanci zan yi yace a ni ba zan baka aro ba saboda ni ina zaune ba na kasuwanci amma ni ina da kudi in za a karba ka je ka yi kasuwanci duk abin da ka yi in ka samu riba mu zo mu raba riba shikenan yace ya yarda to akwai waɗansu yaya guda biyu na sayidina umar radiyallahu anhu, lokacin da suka yi tafiya sun tafi wani wuri an ji an yi jihadi wajen dawowa suka bi wajen wani sahabi abu musa al-ashari radiyallahu anhu zai ce to ga wani kudi nan zan ba ku sako ku kai wajen khalifa domin araba sai suka ce a wannan kudi gaskiya mu ba za mu karbi kudi mu tafi da shi haka kawai ba amma akwai wani amfani da za mu samu shi kenan mun yadda za mu iya karba ya ce to shi kenan da za ku samu amfani sai ku je ku samu amfani amma kun samu amfani a rabari ba kaga da bambanci da mutumin da za ka ba ki rance ya je harkokin kasuwanci bayan wata shida ko shekara guda abinda ka baki ya dawo maka da shi waɗansu mutane suna yin haka amma masu cika alkawari ba su da yawa Allah wallahi mutum zai zo maka shajaran majaran a ɗauki kuɗi a baki ko ka yi magana a ɗauki kuɗi ka zama masa garanto akwai mutanen da muka yi musu garanto tun zamanin gwamna isa yi guda har yau ba su biya kuɗin nan ba shi yasa ai nake fala wallahi ko ka zo da gemu ya rufe kirjinka ba zan taba yadda an zama maka garanto ba dalilin da ya sa ma Allah tabaraka wata'ala ya kawo maganar jingina kwarai da gaske wa in kuntum ala safarin walam tajidu farihanun makabuda sai malamai suka cewa in kuntum ala safarin an samu a zamanin annabi wanda ma ba tafiya suke ba suna zaman gida ana ba da jingina yasa aka ce jingina ko a zaman gida ne ya halarta kuma duk bankin da ka sani wannan salo suka dauka ya za in ka je za a karbi naira miliyan goma idan baka da wani lafiyayyen fili ko gida suna karban fili ne wasu na karba da fili ko lafiyayyen fili ko gida ko wani haɗaɗɗen shago da original takardu idan ba sun gani ba ba za su baka ba saboda haka in kaje za ka karbi miliyan goma za su duba shagonka shagon inda yake da location din da gininsa idan ya kai miliyan sha biyar to za su baka miliyan goma za su baka miliyan goma in ka je ka murkusa ka gagara biya sai su zo su karya shagon su sayar da shi miliyan sha biyu ko sha uku don kudin su ya fito da wuri su zare miliyan goma su in kai sa in babu ruwa kenan akwai ruwa kuma su zare miliyan su biyu na ruwa sannan na tiketiken fom da talle a talabijin da rediyo su zare naira dubu ɗari bakwai in ya so kai ka tashi da dubu ɗari uku wa ya gaya maka maganinka ya eh, kwarai da gaske to akwai wanda kuma idan aka bayar za a ce to kai harkokin kasuwanci amma riban araba shine wanda muke magana kai shine zuwa karbi kudi da zuwa karba tunda kudin sako ne suka yi harkoki suka sayi abubuwa a kasan iraki suka tafi da shi birnin madina wanda yake babu a can suka sayar suka samu riba suka raba kudin gida biyu suka zo wajen mahaifinsu suka ce to ga sakon da aka bamu kuma ga daman yarjejeniyar da muka yi ya bude ya karanta ya ga haka ne a cikin takardar da aka rubuta suka ce to ga riba nan mun samu ga rabi riba sai ya ce su kuma su biyu wancan riban da suka dauka suka raba gida biyu to ashe kenan kaga wannan ya kama da kamfani saboda ɗayan ya ba da kuɗi ɗayan kuma ya ba da mai gangan jikinsa wannan shine ake kiransa kirada amma da kudi yake wala yuzu bil urudi anan mala yace ba a yi da haja to me yasa ba a yi da haja wa yakunu in nazala ajiran fi bai'iha wa ala qirad mislihi fi samani yace to inda har ka karbi wannan to sai dai a kira ka dillali kwarai da gaske sai dai a kira ka dillali sun ne tsari ba yadda za a yi na sayo kaya bayan na siyo kaya sai ce ga kayan nan ka sayar in ka sayar mu rabari ba, ba ba haka sai dai in baka kuɗi ka sayo kaya ka sayar mu rabari ba. amma in na baka kaya mu rabari ba ni dai na baka aiki ne dillanci idan ka sayar sai a biya ka kuɗin aikin dillancin ka kuma a ka'ida aikin dillanci in aka baka baka sayar ba don ka zo za a biya ka ladan wahalanka ko da ba sai da wannan abin ba ya danganta da yadda kai yarjejeniya ya sa ya ce wa kuno in nazala ajiran fi bai'aha idan ya karbi kadarori ne to zai kasance kaman aikin kwadagowa ka dauke shi wajen sayar da wannan ya zama dillali kenan wa ala qiradi mislihi fi saman ko kuma ya je a irin tankwatan kwatin sa a cikin kudi idan aka sayar sai a ce to a dauki kudin a yi harkokin kasuwanci da shi ka sayar da abu amma in ka sayar to ka ɗauki kuɗin kai yi harkokin kasuwanci sai mu raba riba walilamile ga irin wannan harka ta kasuwanci ko ta musharaka to ma'aikaci a ciki akwai kiswatu huwa ta'amu akwai tufafinsa akwai abincinsa don akwai harkan da ba za a yi ta nan gari ba yanzu ko masu sai da dabbobi yanzu ka ba da mutum kudi mai yawa kace sayo dabbobi kai ba dabbobi ba ko kayan abinci ne kana ganin noman da ake yake wayan garin bauchi ya isa ya da bauchi in kana so ma ka samu sassauci na abinci na za ka je ka sayo dole sai ka shiga ƙauyuka to dole akwai kudin mota akwai kudin abinci akwai kudin magani akwai dan kudin abin nan mai yiwa kayan ka zai dukun dukun ko wani abu ya kama ya ga maka to kaga za ka yi dinki daidai gwargwado idza safara fil mali alladhi lahu balu amma fa in yayi tafiya cikin dukiyan da yake wato akwai nauyi lahu balun ina dukiyan da aka kula da ita amma yanzu an bada naira dubu ɗari sai aka ce za a je kasuwan gada a dubu ɗari za a je kasuwan gada sannan za a dawo za a je kasuwan mararaba a naira dubu ɗari to ai wajen cin abinci da waɗansu abuwa kudi zai kare amma miliyan biyar ko miliyan goma za a je gada za a je mararaba to a nan har ma kyauta bil marufi kana iya yi eh har sadaka ma zaka iya bayarwa wani ya zo yana taimaka mana ko kaga wani bawan Allah shike na sai ka dauki dan 200 sai ka baki ce Allah ya saka da alheri Allah ya sanya albarka to kaga shi ma mai kudin ya samu abin nan tunda ko a gabansa za zaka iya bada biyu? kamar a gabansa za ka bada ɗari biyu sannan wajen kuma za ka bada kawunka dubu ɗaya to ka kayi son kai kwarai da gaske ai kowa ya sani abu ne mai saukin ganewa eh. wa inna ma yaktafi fi safar al abin sani zai yi tufafi ne a tafiyan da take da nisa kamar misalin mutumin da aka dauki kudi mai yawa zai kama hanya daga Bauchi zai tafi Maiduguri ko zai tafi Lagos zai je hidimomin kasuwanci kun ga yi nisa ko zai je zaman diris a Kano ko a Jos to kaga ya yi nisa wanda zai je zaman diris a can to idan abin yana da dan nisa kuma kudin yana da kauri to shi ne har dinki ma zai yi wala yaktasimani hata ya nidda ra'asul mali amma ba a raba riba sai idan uwar kudi ya hayayyafa to idan uwar kudi bai hayayyafa ba fa eh? ya je miliyan goma da ya je hidimominsa ya abinan sai miliyan goma ya fito da kyar sai ya kawo ya za a yi eh? ya aka yi shuru ya irin wannan harkar kasuwanci shi kenan abincin da ya ci da abin da shine moriyarsa tun ya yi sa'a mawar kudi ya dawo ya rage masa damuwa da yawa bayan ka karbi uwar kudin ya san yana da damuwa zai ce to wallahi ni fa na iyaka kokari wallahi ba ni da komai a taimake ni to wannan kuma sai ya shiga babin taimako shi kuma daban ko zan harkokin kasuwanci wani lokaci zaka shiga kana ganin zaka samu riba sai ga kasha da kyar wani ma faduwa yake abin nan amma su masu harkokin saboda yau da gobe su su riga sun saba duk wanda ya saba da harkan kasuwanci layin abu kaza to ya tsaya ya fi masa ka shiga layin da ba naka ba hatsari ne mutane kirifto ya fito da wani fa'i eh, sai ya fashe tukuna sannan mutane su zo suna shiga damuwa eh wai ina gani wani yana rubutawa ne wai in fa'insa ya fashe yana tsammanin zai samu biliyan kaza na ce an yi wannan da hankalinsa kuwa wai yanzu shi a cikin fayi na ce to na ce yadda yake fayi din na fayi ne aka yake wallahi kuwa wani zai kaji yana cewa yanzu wai yana da miliyan kaza sai ka kalle shi ka ga yana da waɗannan miliyoyi Allah kyauta to ku ga abu na kirki ku je ku ta kama kirifto kuna ta kiriftawa a ciki inda kake da wayo ka tsaya a wajen kuma Allah shine mai azurtawa sai ga zai wahala a zo a yi maka wayo ko a yi maka abin nan yan kasuwa da kake ganin ake cutansu to suna shiga layin da ba nasu ba ne ko kuma ba sa kiyaye ka'ida kwarai da gaske wani zai iya zuwa ya zo ya ce maka ai yanzu gakin nan kawo naira miliyan daya wannan din nan za ka samu riba kai kuma ka ah, to ai kamar masu kudin ganye ne mutumin da zai maka kudin ganye ka dauki kudin gaskiya ka baki ka dauki naira miliyan da ya ka baki zai maka naira miliyan biyar sai ya gudu sai aka zo ana shari'a da Allah tsakanin ku waye wawa <laughs> ai maganin kenan kai ka dauki genun kuɗi miliyan ɗaya ka baki wai zai yi miliyan biyar kai ne wawa wanda duk wanda aka masa bayani za a ce kai ina hankalin ka ya tafi baka da hankali ne ko kuma saboda tsaban son banza to son banzan nan shine yake halakar da yan kasuwa da yawa Allah ya kyauta na'am wal musaqatu sai ainihin haɗin gwiwa na musaqatu shayarwa ko da yake bai a kan shayarwa ba ja'izatun ya halatta fil usuli a bisa tushen abin da aka shuka alama tara da ya alaihi min al'ajiza a bisa abin da suka yi yarjejeniya na ɓangarori daban-daban sai dai wal'amal kulluhu alal musaka aiki gaba da yana kan wanda aka tsora masa wannan aiki ne al-musaka shine wanda aka bashi aikin al-musaki shine mai wajen kun san gonakansu mafiya yawa na dabinai ne da inabi da apple tufa da sauran makamantansu su ba wai duk shekara ake shukawa ba ba duk shekara ake shukawa ba akwai lambuna irin wannan wanda za a shuka su akwai wanda ake mai su mafi yawa shekara ɗaya shekara biyu shekara uku to idan mutum yana da gonansa ya zo ya biya kudi an shuka da binai ana son a musu a kula da su a ba su ruwa har zuwa lokacin da za su girma yanzu akwai dabinan da wata da suke ko shekara guda ana noman ko mangoro ko gwaiba to bayan an shuka to sai ka samo wani sai ka danka masa gonan in ka danka masa gonan daman za a yi lissafi nawa ka kashe ga shuke shugin ga yawansu to sai ka danka masa gonan shi kuma zai yi na tsawon watanni kaza har zuwa lokacin da gonan za ta nuna gaba daya idan gonan ko lambun abubuwan sun nuna to lokacin da aka zo to sai a raba wato gwargwadon yadda kai yarjejeniya ina fata an gani abinda bai halarta ba shine ka dauki gona ka bada mutum in ka dauki gona ka bada mutum ya je ya shuka bayan ya shuka lokacin da ya zo ya girbe ya samu abin nan sai ka ce to daki na dauki gona na baka haya ko kuma na baka wato rancen gona to duk abin da ka noma a gonan ka kawo mini kashi biyu bisa goma na wannan abin da ka noma bai halarta ba shi ne bambanci wannan riga an shuka abubuwa in kuma ka ba da gonan kake shi kuma wancan din ya zo da da abin nan kai ka ba da hayan gona a kaza shi kuma ya samo iri kudinsa kaza ya zo a saka a yi noma na kaza ni gona tana bayar a kaza to kai ayyuka daidai wannan kudin duk abin da aka samu mu zo mu raba to wannan kuma haɗin gwiwa an koma mu sharaka kenan ina fatan an fahimta idan gonan dabbobi ne kamar yadda ake kiwon kaji da tumakai yanzu domin hotel-hotel da wane ne wajen masu biki suna saya eh, gonan dabbobi to an aka tsebo dabbobin guda ɗari ga sunan na an zo an zuba su to kai ka zo aikinka kulawa ne idan ka kula da wannan lokacin da aka zo sa kai munzali kaza aka sayar da su to sai mu zo mu raba riba to ya halatta idan kun duba za ku ga wancan yana da capital ina fatan gani. gane ya bayar ke sa a can aka ce ka bayar da waɗannan abubuwa a sayar da su akan ku raba riba ba daidai ba ne sai dai ka ɗauki kuɗin ka ba ke je ya sayo abin da za a samu riba a raba riba shine kiradi amma ka baki waɗannan abubuwa ya je ya sayar ba tare da ya kula da su ba wannan kuma shi ake kiransa dillanci amma abin da zai kula da ki ya hayayyafar da ki ya kula da ki ya inganta ki idan abin ya zo aka sayar da ki aka samu riba a raba wannan ne musaka an gane kowane akwai wato dan bambanci slide bambanci a tsakaninsu kuma musulunci ya halatta waɗannan abubuwa ne don a samu sauki akwai mutumin da yake da ƙarfi yake da basira yake da zimma na aiki amma baya da sisi shi kuma wancan yana da sisi ba zai iya tabuka komai ba ko yana da gonan zai iya ba da kuɗi a shekka duk abubuwa amma ki ya tsaya ma ya kula da gonan ki bai da lokaci ko ba zai iya ba to sai ya samu wani sai ya danka masa ya halatta shine al-mutaqa eh, a zamanin annabi bato ana yin haka abin duk abinda kaga an ambata ka samu akwai dalili ja'izatu fil usuli ala ma taraniya alayhi min al-ajza wal amal kulluhu ala al-mutaqa wala yashtaritu alayhi amalan ghayra amal al-mutaqa ba a shartan masa wani aiki banda aiki shayarwa a cikin aka ce ga gona mafi yawa kuma sukan sukan kewaye gona. sai ya zo sai ya danga maka to shi mai wannan waje ba ruwanka da wani abu zai bar maka komai hatta kudin da za ka sayo abinci za ka yi kaza kai ne za ka sayo saboda mai saboda karshe za ku zo ku raba riba su amma sai dai mafiya yawa mutanen yanzu akan yi lissafi in kaji ne aka zuba za ce kudin su kaza to tun da kaji kudin su kaza ne to kai kuma ka saya abinci na kaza to kai ka san aikin da za ka yi karka wuce wannan kudin da na zuba kajin in kuma ka wuce to wajen rabo riba mun san yadda za mu yi mai lissafi amma ni za a yi lissafin gona ta kaza ne shuke-shuken da na sa na kashe kaza sai a rubuta kai kuma za ka zo ka karba daga nan zuwa dubuwan da za ka yi kaza ka zai kama a kaza to idan an zo an sayar riban za a kasa ki gida kaza kana da kaza ina da kaza ya halatta wala amala kai'in ko ya aikata wani abu yunshi'uhu fil ha'id wanda zai yi a cikin kewayen gonan illa ma la bala lahu sai dai wanda yake ba makawa dole ne min shaddil hazira na ainihin daure wato danga wa islahin dafira da gyara magudanar ruwa wa hiya mujtama ulma shine inda ruwa yake taruwa min gaida an yi shi abina aha ba tare da ya kirkiri ginin ba tun mutumin da ya yi lambun da za a rinka bar ruwa na rani to dole sai ya sa rijiya ko sai ya yi famfo domin wanda zai karba za a danka masa ba haƙƙinsa ba ne ya tone bohol ko kuma ya tone rijiya ba haƙƙinsa ba ne kai za ka ba shi gona ne da tsirrai da komai da komai shi nasa ya ci gaba daga nan ne zai ci gaba kun ga an shi a kai ke na'am wa tafkiru alal sai dai kilili yana kan al'amil shi mai aiki ne eh, mafiya yawa mutanen da su suna yin haka duk wanda yake noman lambu ya sani akwai lokacin da za a zo a ce ana musu aski daidai lokaci kaza ko ba ka bane to duk wannan yana kan wanda ka dora masa aikin ne ko wanda za su zo su aske shi zai samo su ya biya su yana yi yana rubutawa Zai mala ya ce watan kiyatu manaki dari da gyara gindin bishiyoyi wa islahu mafkatil da gyara inda ruwa yake faɗawa min algar daga ainihin wato babban gugan da ake ban ruwa da yake mutanen da su suna amfani da manyan guga Watan tanqiyatul ayn da gyara ido ruwa wa hifdhu zalika da makamancin wannan jaizun ya halata an yushtarata ala al-amil a shartan ta bisa mai aiki ya sake maimaita mana wani bangaren abin da ya ambata bayan wala tajuzu al-musaqat ala ikhraj ma fi hait min ad-dawa sai dai bai halatta a yi wannan jinga na ainihin shayarwa bisa fitar da dabbobin da suka mutu daga wannan shinge idan dabba ta mutu to mai abin shi ne zai zo ya fitar da dabban kuma immediately ya sake mayar da wata kusa idan bai mayar da wata ba ina za a samu matsala eh mun yarjejeniya da kai kaji guda goma ne misali ko guda ɗari ne sai aka samu guda goma ko guda gishirin sun mutu to kamata yin kawo abinda zai zama replacement nasu wanda zai mai gurbinsu amma ba haka ba aka tafiya guda tamanin suka girma aka je aka yi karshe wane ne zai tashi a tutan babu mai aiki mai aiki saka dole ka kawo ciko sai dai idan kun zo a ato tun da guda ikirin sun abin nan to nima bajin sassauta maka wani bangare Eh, ba sai na kawo ciko ba amma a yanke abu kaza maimakon abu kaza to na rage maka aikin kaza ko kuma za a kara maka kaza ina fata an gani eh. tunda idan an zo sayarwa da tamanin da 100 akwai bambanci ai kudin su ba ɗaya ba ne, kudin da za a tara ba ɗaya ba ba ma mamata min hafa ala rabbih khalquhu dabban da ta mutu to mai abin shi ne zai mayar idan kuma bishiya ce ta mutu to mai gonan shi zai zo ya sake dasawa domin saboda kada a shiga haƙƙin mai aiki sun ga za ta waye masa wani abu wa nafaqatu dawabi wal ujara ala al amil eh ciyar da dabbobi da ma'aikata da za a biya su yana kan mai aiki ne dama haka ake yi lokacin da na zo ne zan yi handin oba to zan baka ne yanzu kai zaka koma tamkar naka ne gaba daya ni ina jira ranar da aka zo kawai za a raba riba shine za a kira ni to kaga babu amincewa ma nan ba zai yi ba sai da amincewa kwarai da gaske kuma duk wanda ya saba da irin wannan yana koyar da amana shi yasa ake so a samu yara samari a ringa dora su akan haka ta nan zaka gane wawa wanda ko ya girma wawa ne ba zai iya rike kansa ba ma balle wani ba zai iya amfanar da kansa ba balle wani saboda in ana dora su akan wannan za ga mai dabara yana tattali yana tattali to lokacin da yake tattali to yana da kyau kuma a karshe sai a rinka masa ihsani za ga manyan yan kasuwa sukan yi haka su bude shaguna su sanya yaran su a ciki ko baka bane da eh, gwargwadon yadda kake da dabara kake da tattali to gwargwadon yadda za a inganta ka mai yawan an ka zo ka ce gashi uwar kuɗi kaza ne kuma na samu riba kaza za a ce to kana da wata damuwa sai ta ni ba da wata damuwa ana bin ka baki zai ce ba abin da baki to me ya kamata a yi zai ce ni ina ganin kaso na ma a sake mayarwa domin saboda kaso na ya daɗa yawa ni ma nan samu uwar jari wato a cikin wannan to dama already ana training ɗinsa ne sai ka ji ubangidansa ko mahaifin nasa ya ce a dama na yi haka ne don in gwada ka ka je na baka duk wannan shi kenan kai na sallame ka na fitar da kai kuma yadda na maka kai maka kula da yan uwanka ka kula da duk wanda zaka taimaka musu in dai har zaka ci gaba da haka to za ga albarkarsa kuma yana ci gaba da haka zai samu albarka amma wanda zai zo an baki naira miliyan biyar da haka za ka yi lissafi sai aka samu miliyan biyar da dubu ɗari biyar amma lokacin da aka baki miliyan biyar kayan sawansa guda biyar ne amma yanzu ya kawo miliyan biyar da dubu ɗari biyar kayan sawansa guda goma sha biyar ne kayan sa'ansa guda goma sha biyar ne ana magana ma hularsa ta dan fadi a kasa sai ya dage ma sai ya dan kaɗe hular sai ya sake mayar da ita ka ji dai a lokacin da ba a yi ga fisi abin tausayi ne amma yanzu ya zo yana to wannan bai da hankali dun ba yadda za a yi naira miliyan biyar a samu ribar dubu ɗari biyar rigansa guda goma sha biyar kuma ka je ka bincika sai ka samu Ba baya cin ɗumamen gidansu baya cin abincin daren gidansu ko ba ka bane kana ce masa ko akwai wata damuwa sai ce eh akwai wata damuwa daman waya ta ce akwai matsala akwai wata waya da ta fito sabuwa sai nawa ne sai ta wayan dubu tamanin ne shine nake so to ina na yi taraddadi to in ka karbi wayan hannunsa ma kace ta ina ya samo sai ka samu wayan hannunsa dubu hamsin da biyar ne a cikin wannan harkokin ne ya sai wayan dubu hamsin da biyar wawa kawai wannan ma shi za a yi dun bai da hankali waɗannan su ne ake kiransu walatutu sufaha su ne a sufaha'u na wa alaihi zari'atul bayadil yasiri amma shi wanda aka baki wannan gonan gaba ɗaya ɗin ɗungurgun to dole ne ya shuka wajen da yake fari wanda baya da yawa eh, wala ba sa an yulga zalika lil amin wato ko a dora akan mai gona ko a dora akan ma'aikaci wannan babu laifi inda dan kadan ne wa huwa ahallu eh, ma'aikacin ki ya fi cancanta yanzu misali idan na dauki gona na bayan kaman gonan mangoro na shuka bishiyoyi kaman guda ɗari bayan sun dan tasa da abin nan sai na zo sai na danka maka ana cikin haka sai aka samu matsala guda uku to sai ka dawo waje na guda ukun nan sai na nemo ko kai ya kamata ka nema domin mu ci amfanin duka gaba daya shine abin da malai ke faɗa shi ma'aikacin shi zai ne guda uku ai bai takara ya karya ba wa idza kana albayadu kaseeran amma inda ya lalace fari idan yana da yawa to lam yajuz an yadkhula fi musaqatin naqli bai halatta a shigar da shi a cikin shayarwa na dabinai illa an yakuna qadara thuluth min aljami'i fa qalla sai dai idan ya kasance da ya bisa uku ne ko kasa da haka to wannan sai a zuwa yanke daga kansa kwarai da gaske walansu kuma suna ganin ma um, wato kaman bai da yawa sai dai kun san dabino in aka shuka dabino dabino shekara nawa take yi kafin ta yaya shekarun da yawa amma ya danganta dabinan iri-iri ne kun san mu a nan da yake ba noman dabine muke yi ba kowane irin dabino muke shuka. amma in ka samu dattawa musamman mutanen ƙauye za ka samu mutumin da zai taimaka wannan wannan dabino ni na shuka da hannuna in aka yi lissafi zai ka samu kamar shekara 25 to a dauki irin mai shekara 15 ko mai shekara 8 to a dauki irin ya fi. A kan wanda za a zo ya ce wannan kakana ne ko babana ne ya shuka amma bai fara yaya ba sai a zamani na ya kaga shekarun da yawa eh. wa sharikatu fi zar'i ja'izatun tarayya ko haɗin kamfanin da za a yi dangane da kayan amfanin gona ya halatta idza kana fi zari'atu minhuma jami'an idan wato ainihin shuke-shuken nasu ne duka warrihu bainahuma sannan kuma riba tsakanin su wa kanat al-ardu li ahlihima sannan gonan ta daya wal amalu ala al-akhar dayan shi kuma zai yi aikin aw al amalu bainahuma ko aikin yana tsakanin su wa karaya al-arda suka yi hayan gonan au na huma ko kuma a tsakanin su ya halatta sai dai wannan gaba ɗaya duk akan gina shi ne akan kowanne za a yi kiyasin saboda mala yana so ya gwada mana wanda ya bada gona da wanda ya yi noma ba sa musharaka wannan na faɗe shi a can baya amma gona tsakaninsu tsiro tsakaninsu aiki tsakaninsu kunga idan suka raba riba daidai wa daidai kenan ɗaya ya ba da gona ɗaya ya ba da kansa wajen aiki sun hada kudi sun sayi tsirrai wanda aka shuka saboda su raba ribar shi wancan gona wannan aiki wannan shuke-shuke waye dukansu biyu shuke-shuke domin saboda shi ne ake samun matsala a kansa idan aka ce ɗaya ya ba da shuka ɗaya ya ba da gona ba zai yi ba sai dai idan duka za su hadu su yi aiki tsakaninsu ni ina da gona da take ta kai dubu ɗari biyar to kai kuma za ka zo ka sayo mana magani da ma'aya eh, nan eh, iri da maganin feshi da menene na dubu ɗari biyar to sai a hada it means na sa dubu ɗari biyar ka sa dubu ɗari biyar mu zo mu rinka noma dukanmu gaba daya Kunga saboda idan asara aka samu zai shafi kowa to wannan ya fi sauki na'am amma in kana albazar min indiya ahlihima wa min indil akari al'ardu amma idan wato iri ya kasance daga wajen ɗayan su ne ɗayan kuma ya bada gona wal amalu alaihi aw alaihima wato aiki yana kan ɗaya ko yana kan su duka wa rifo bainahuma riba yana tsakanin su lam yajuz wannan bai halatta ba saboda gudun muhakala sai dai a yi lissafi ni na ba da gona a kaza wannan ya ba da iri a kaza da magani a kaza sannan kuma aiki za a zo a yi shi a kaza walau yana iktarayal arda amma idan suka yi hayan gona wal bazaru min indi wahidin sannan ɗayan kuma sai ya bada iri wa alal akhar sai ɗayan ya ce shi kuma zai yi aikin to jaza ya halatta idza taqarabat qimatu zalim amma idan kiman kowanne yayi kusa da kusa ina fata an gani to dai malamai sun ce ko da bai kusa da kusa ba to wajen raba riba za a samu bambanci ni da na dauki miliyan ɗaya na bayar a gona wacce ya dauki dubu ɗari biyar ya bayar wacce shi kuma zai zo ya yi aiki to aikin nawa zai yi dubu ɗari biyar to mu dauka zai mana aikin dubu ɗari biyar har zuwa lokacin da amfani zai nuna to ni yana da miliyan ɗaya wacce yana da dubu ɗari biyar wanda yana da dubu ɗari biyar idan aka sayar da amfanin gona to za a kasa ki gida nawa gida hudu ni mai miliyan ɗaya zan dauki nawa gida biyu mai dubu ɗari biyar zai ɗauki gida ɗaya wacce mai dubu ɗari biyar aikinsa ne duka aka yi kiyasi daman zai ci dubu ɗari biyar kima zai ɗauki riban dubu ɗari biyar haka ne ko da za a yi kenan don an yi haka a koma zuwa ga ainihin kiyasi kowane abu a yi kimansa ya ci sauki akan a tafiya duhu saboda tafiya a duhun karken ba yi sa'a ba ka samu matsala to ɗaya zai kasance ya ɗauki wahala na lokaci kuma ba da riba shi ne musulunci ba ya so na'am wala kado fi ya arden ba a ɗaukan kuɗi a bayar ga hayan gona gairi ma'amuna wanda ba amince mata ba kabla an turwa tun kafin ta koshi dun mutumin da ya zo ya ba da hayan gonansa ba ta da kyau aka dauki kudi aka baki to zai ci haramu amma nan an ce manoman su ne za su yanke hukunci duk gonan da za a ba da hayanta to a samu kwararre eh wannan gona tana da kyau inda aka yi noma aka kula za a samu amfani to shi kenan sai karbi kudin ina fata an gani amma an ba haka ba to sai bayan komi ya yi kyau tukuna an samu an warware to sai a zuwa biya ka kudin haya in ba warware ba kai ma ka kwana ciki amma na ga waɗansu masu sharhi suna magana suna ce irin gonakansu ne na sahara saboda bai da tabbas da kuma waɗanda suke gonakan sun mutu irin sauraɗin nan kun san babu tabbas amma waɗanda suke da gona kai masu kyau to in ka je kuka yi yarjejeniya ka biya su kudin su kawai in Allah ya sa ka samu amfani shi kenan baka samu ba to kai zaka ɗauki hasara kamar harkar kasuwanci ne wa manifta a samaratan fi ru'ufi nan din nan kusa full stop yanzu za mu yi magana ne akan alja'iha menene ja'iha shine lokacin da aka zo aka yi noma ko ka sai abu sai aka samu annoba ta fada to musulunci akwai yadda ya sanya tsari to bayan ya gama bayani akan ja'iha zai magana kan al'araya al'araya shi ma sassauci ne da musulunci yayi mutum ne yana da gonansa gonan bata gama nuna ba yana kuma bukatar abinci amma gonan ta tsallake za a iya samun dan wani abu a ciki amma ba zai yi a yanke ba saboda ɗanye ne shi kuma yana bukatar abinci sai je ya samu masu sai da abinci sai ce to a bashi buhu ɗaya ko buhu biyu amma ga gonan sa a gani ina fata an gane to ya halatta sai a dauki wannan sai a bayar amma sai a je sa sai a gani a samu mai kiyasi mai kiyasi in ya duba ya zaga gonan ya zaga gonan sai ce wannan gona inda ya mai da hankali an kula komi ya tafi normal za a samu buhu biyar to wanda zai ba da bakin buhu ɗaya ko biyu yana da ƙarfin gwiwa zai iya bayarwa ina fata an gani shine sassaucin da aka yi to lokacin da aka zo aka girbe wannan abu sai ya dauki buhu ɗayansa ko buhu biyunsa sai ya baki wa aka taimaka mai gona ki aka taimake shi tunda ba zai iya ɗauko ɗanye ya zo ya bayar ba to wanda ya bada bakin sai ya mazu aka samu matsala to ya za a yi shine darasinmu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh